Assalamu alaikum masu sauraronmu. mu da wannan lokaci a cikin gaban karatun littafin mai suna kaddararren al'amari na marubuciya Rahama Kabir wanda yake zuwa muku a cikin wannan channel ta mai suna dandalin Hausa Novels wanda ni maman Ali nake karanto muku. Ga sababbi a wannan channel mu sai su danna mana subscribe ta da kararrawa don samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Idan ba manta ba a wancan lokacin mun tsaya ne a inda aka kira iyayen Najuwa zuwa asibiti, inda kuma iyayenta suka shiga cikin tashin hankali ganin halin da ‘yarsu take ciki. Suka canja mata ɗaki mai kyau ita kaɗai, suka ci gaba da kula da ita. A nan muka dakata yanzu za mu ɗora. Sai yamma Lisa Abida ta farka, wadda ta tashi da kuka ta soma sai kallon inda take kwance take yi. A dukkan alamu ta tabbatar asibiti ne, Kukanta ne ya karu tunuwa da yadda hatsarin nasu ya yi ya faru. Tabbas duk wanda ya saba Allah bai tuba ba akwai sakamako tun a duniya. Akram alhakinka yana bibiya ta. Na shiga uku. Abin da ta faɗa kenan a zuciyarta tana wani irin ka kuka. Wata nas ce ta shigo tana tambayar ta jikinta. Abida ba ta iya ba ta amsa ba sai cewa ta ina nake. General Hospital da ke nan Abuja a cewar nas ɗin. dan Allah ramin wai wayarki da kira mahaifiyata. Wayanku yana hannunku, yana hannun likita bari na kira shi. Tana kaiwa na magana da ta fice. Bayan kamar minti biyu sai ga likita ya zo ya shiga duba ta bayan ya gama mika mata wayoyi uku. Ya ce ta duba ta ta a ciki. Nan ta ɗauka duk wayar ma ta farfashe ta buɗe ta ta shiga wajen kira ta kira mama. Bugu biyu ta ɗauka ta fashe mata da kuka. Ki Abida lafiyarki ko me ya faru? Mama yana asibiti da ke nan Abuja na yi hatsari ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kina tare da Akram ne? A'a tare da wasu na ne. Allah ya kyauta ga nan zuwa bari na sanar da babanku. Ta kashe wayar likita ya duba Abida ya soma tambayar ta akan Ma'u da Bili. Ko kin san gidansu ko wani nasu da kika sani saboda ke ce kika fara farkawa. Ita ɗayar an sami iyayenta sun zo har sun sauya mata ɗaki. Abida ta waiga gefenta ta gama ukwance an sanya mata oxygen. Tana wata irin jijjiga. Siririn hawaye ne saukar mata. Ta ce a nan Abuja iyayen suke sai dai ban san gidajensu ba. Na Najwa ita kaɗai ce ta san inda suke da zama. Wacce kawai likita ya ce miki ya fice ba jimawa mama ta zo tare da baba. Zama da suka yi suna yi mata kallon tuhuma. Dan baba ya kira Kaduna ya sanar musu da hatsarin da da hatsarin da ta yi. kuma sun ce duk ba su da labari a nan ne abu yake sanar da shi halin da suke ciki su ma na akram mama ce ta so yi mata ya jiki da tambayar ta yanda take ji amsa ta cikin kuka baba shi ma ya ce mata ya jiki sai ta kasa amsa kuka kawai take yi ga hannunta da ya mata tsami duk an yi mata ɗauri irin na asibiti haka suka zauna jingun-jingun daga bisani baba ya tafi mama ta ci gaba da kula da ita Sai bayan karfe tara na dare na zuwa ta farka. Da ihu tana zabura. Mamanta ta kira likita ya zo ya shiga duba ta da kyar suka shawo kan lamarin. Ta dawo hayyacinta. Bayan ta san inda take, likita ya tambaye inda take likita ya tambaye ta ko ta san inda iyayen bili suke. Ita ma tambayar take so ta yi mishi, ina bili da Abida abinda take faɗa kenan. Abida ta farka har ta kira iyayenta sun zo sauran biyun ne muke son sani ina iyayen suke. Najwa wata share hawaye mai zafi wanda ya gangaro mata tana kwance an yi mata daurin cinya na asibiti ga kafadar ta ma an daure. Fuskar nan ta kumbura sosai idanuwan sun yi kanana. Nan ta gaya musu adres din su cikin dasewar murya. Sannan ya nuna mata wayoyinsu ko za ta iya basu su fin ɗinsu. Ba musu ta karanzo masa dan duk ta sani sai da ya buɗe wayoyin sannan ya wuce washe gari da safe iyayen bili suka zo suka ɗauki gawarta sannan suka wuce gida don yi mata sutura haka ma ma'u iyayenta sun zo sun tafi da ita domin ita ma cikin dare rai ya yi halinsa wannan lamari ya yi mugun girgiza na zuwa da abida sai da duk aka yi musu allurar bacci saboda tsabar firgicin da suke ciki sibili da mawu an yi musu sutura kamar yadda musulunci ya tanadar an kai su makwancinsu Mutanen Kaduna kuwa sun samu labarin hatsarin Abida sai dai babu wanda ya yi yunkurin kira ko zuwa Abuja don dubo jikinta saboda har zuwa yau Akram bai farka ba wanda kwanansa biyu kenan yana cikin wani irin hali. Umar ne kaɗai ya je Abuja don dubo jikin kanwar tasa shi ma dan mamansu ta matsa ne akan ya zo ya duba ta. Hakan ya sa dole ya je ya duba ta a ranar kuma ya dawo. Cikin tsakiyar dare ya yi Akram ya farka da wani irin gigitaccen ihu. wanda ya mugun razana su ba, Umar da ke barci a gigice ta tashi zaune tana salati. Likitocin ne da ke suke kusa da wajen suka ruko zuwa ɗakin. Daya daga ciki ce ta je ta kira babban likita. Ko kafin su zo Akram ya tsinke igiyar ruwan da aka juna a jikinsa. Ya shiga bige-bige. Sosai, sosai da sosai. Dabba da Amir ne suka kama shi suka danne akan gadon sai wani irin gurnani yake yi. Likita ya jawo ta allura ya tsira masa nan take bacci ya ɗauke shi. Hakan ne sa ba suka fita ta umma ya ce ta fita. Aka shiga duba shi, nan da nan ya sanya aka shirya wani daki na bincike aka ɗora Akram kan wani gado. Aka wuce da shi zuwa dakin, haka aka sanya shi cikin wata kwalba aka tura shi ciki. Cikin wani inji, likita ya soma bincike akan kwakwalwarsa. Sun ɗauki kimanin minti arba'in kafin suka gama aka fito da shi zuwa ɗakinsa. Likita ya ce za su jira fitowar result ɗinsa zuwa safiya. Ya kuma sanya sharaɗin banda surutu da hayaniya a kusa da shi. A Togo da karfe takwas na dare aka fara faɗar wanda suka ci gasar tare da su Safina ita ce ta zo da biyu ta samu kyautar kuɗi dalar Amurka wanda a kuɗinmu na Najeriya ya kai kimanin miliyan shida. Sun yi wata yin murna sosai musamman Hajiya wa wacce take ganin Safina ita ce hanyar samuwar arzikinta. Haka aka watse taro lafiya kowa yana cikin murna. Bayan sun sauka a masaukinsu ne Hajiya wa wata sa duk suka shirya kayansu da nufin washe gari. Sulima da sauran tawagarsu za su dawo gida Najeriya. Ita kuma za ta wuce da Safina zuwa ƙasar Germany don kai ta wata makarantar horaswa ta kwalliya da kuma koyon diresin na sati biyu kafin su dawo Najeriya. Sabuna ba haka ta so ba amma ba yanda ta iya. Dole ta amince domin ita ma yanzu zuciyarta ta gama amanna da sana'arta. Kullum hangenta ta tara kuɗin da za ta rike kannanta ta yanda za ta inganta rayuwarsu su samu gatan da suka rasa. Sabuna tun kafin fitowarta ta tattara wasu abubuwanta masu amfani kama daga ATM ɗinta da abin da ya shafi bankinta Ta sauran takardun makarantarta ta ba wa Lima akan ta ajiye mata ko kuɗin da Ko kuɗin da ta samu wannan kara ta sa an tura mata ne ta akawun ɗinta saboda ta fara gane Hajiya Hauwa akan tana cinye mata duk kuɗaɗen da ta samu na gasar baya da ta yi. Shi yasa ta ɗauki wannan matakin ba tare da nuna mata manufarta ba. Washe gari da misalin karfe goma na safe tawagar Salima suka rankado suka yi wa Najeriya. Safina da Hajiya hawa kuwa suka shiga cikin gari don yin siyayya sai yamma suka shiga jirgi suka wuce ƙasar Jamani. Akram da sassafe ya farka daga barcin da ya shiga. Ya shiga bige-bige yana zabura zai gudu, haka suka kira likita ya zo ya mishi wata allurar barcin. Bacci ya ƙara ɗaukansa, a nan ne likita ya buƙaci zai yi wa Abba magana, Abba ya same shi a ofis don ya sanar da shi sakamakon gwajin da ya yi wa Akram. Rata Aliyu sai da ya numfasa kafin ya soma magana. Alhaji ina so ka sani, ciwo daga Allah ne haka ma waraka yana daga gare shi. sannan Allah yakan jarabci bawansa ne domin ya gwada imaninsa na haka ina so da ka ɗauki duk abin da ka ji a akan akaran matsayin kadararren al'amari likita me kake son faɗa min ne hankali na ya tashi don Allah kar ka ɓoye min gaya mun komai domin na yi imani da Allah kuma na san bawa ba zai taɓa wucewa kaddararsa ba Alhaji sakamakon binciken da muka yi wa akaram, ce ya tabbatar da ya samu matsala a kwakwalwarsa. Insha Allah nan da kwana biyu mun gama bashi treatment akan zuciyarsa zan yi muku taransifa zuwa asibitin mahaukata da ke Barnawa don su ɗora shi bisa magani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da abu yake ta ambata kenan a fili. Nan da nan gumi ya rufe shi zuciyarsa ta zinke kamar ya fasa kuka mai sauti ko zai ci sanyi. Amma hakan nan ya daure ya ce cikin rawan murya shikenan likita Allah ya sa hakan shine ya fi alkhairi na gode bari na ji. Cikin tausayawa likita ya miƙe ya biyo bayan abu yana yi masa kalamai masu kwantar da zuciya. Umma an sauya mata ɗaki don haka gaba ɗaya 'yan dubiya suna ɗakin akaram kuma an bari shi kaɗai tare da rufe kofar ta baya. Amir da kyar yake iya cin abinci saboda tsabar damuwa. Haka Abba ya tara su a ɗakin Umma. Ya sanar da su duk bayanin da likita ya yi mishi akan Akram. Bai ɓoye komai ba don bai ga amfanin ɓoyewar ba. Gwadon su sanya shi a cikin addu'a Nan take dakin ya rikice da kuka wasu na yi mai sauti wasu kuma kukan zuci. Kuma nan da nan ta ji kanta ya yi mata nauyi. Inna lillahi take ambata. Amir kuwa zama ya akan tayarsa dafe kai yana kuka mai sauti kamar mace. Mina da Tima ko rera kuka suke kamar kananan yara. Umaira ce mai yin kukan zuci ita ma ita da mami. Ammi kuwa ita dai sai hawaye kawai take sharewa. Abubuwa bai su bai suka yi mai isar su sannan daga bisani ya shiga yi musu nasiha mai ratsa zuciya wanda ya sa dole suka yi shiru tare da amincewa da kaddarar ta same su. Umma ce ta share hawayenta ta soma tana kokarin soma san cewa wani abun. Magana ta fara yi Alhaji ni kam da za a ji shawarata da an kira malam mukutar ya zo ya duba shi. Ni jikina yana bani sihiri ne ke damun Akram. ba zai taɓa yiwuwa a ce daga faɗuwar da ya a ce ya samu tabin kwakwalwa ba akwai lauje cikin dami don tun ba yau ba na fahimci sauyawarsa hajiya zainab ta yaya za mu san mu ne bayan ga binciken da ya nuna cewa likita ya kawo mana kar ya kawo wannan magana kawai mu yi hakuri mu anshi maganar likita wallahi alhaji ba zan taba yarda da cewar cutar hauka ce ta kama akaram ba cikin kuka take faɗa to in san mu ne waye ya yi masa to waye sani ai ba a sani ba domin akaran mutum ne mai hulɗa da mutane mabambanta ko ta ina zai iya samun masada ni ma na fi tunanin san ma aka yi masa gwara a yanda yaya Zainab ta ce a kira malam mukutar kawai tunda malamin ya shahara wajen maganin sihiri ko na jinnu cewar amman sa Amir Mami ma ta ce gaskiya kan Alhaji ya kamata a bincika lamarin kafin a kai shi asibitin mahaukata su birkita mishi kwakwalwa. Haka sauran yaran duk suka ba da sporting akan a kira malam kudar ya duba shi. ya ce to ina ganin mu jira nan da kwana biyu da likita ya ce zai sallame mu sai mu koma gida in ya so malamin sai ya duba shi a can. Da wannan shawarar suka rufe magana tare da yi mai addu'a fatan samun lafiya. A ƙasar Germany jirgin Sajiyawo ya sauka lafiya. Bayan sun fito waje rike da trolley ɗin kayansu, ta hango Alhaji Ya'u. Ya zo jikin mota yana jiran isowarsu. Da sauri ta karasa sa ya fito suna yi wa juna dariya. Ya sa direban sa ya sanya kayan abu. Shi da Hajiyawo suka zauna a baya, Sabuna kuma ta zauna a gaba, kusa da direba suka wuce. Sabuna ta gaishe shi ya amsa fuska a sake. Hajiyar ta gabatar da ita a matsayin jarumarsu sannan ta gabatar da shi ga safuna wannan shine alhaji yawo abokin ta ne yanzu gidansa zai kai mu ya mana masauki to kawai safuna ta ce amma har ga Allah mutumin bai kwanta mata a ba duba da irin kallon da yake jifanta da shi bayan sun isa wani katafaren gida mai girma sosai ga mutane sosai a gidan mata matasa sai tsirarin maza ma'aikata haka suka shiga babban falon gidan suka tadda wasu 'yan matan zazzaune Ga wata mata tana ba su bayani, sun mai da hankalin sosai suna sauraron ta. Shigowar safuna ne ya dakatar da ita ta mike cike da murna, ta je ta rungumi hajiya yawo tana cewa, Kawar ta kan garai gaba da kin manta da mu, bari kawai hajiya lanti, abubuwa ne suka sha mun kai. Cewa ne sai na samu matsaya mai kyau kafin zan zo. Da kyau ai gashi na ganki da kaya mai kyau, wannan karan baki taho da wasa ba. Suka tafa tare da shewa suka samu guri suka zauna. Sabuna dai tana gefe ta zauna tana jin su ba tare ta fahimci na zancen su ya dosa ba. Bayan sun gama gaishe gaishe ya ji yalanti ta sa aka kai Sabuna wani ɗaki don ta yi wanka ta shirya. Tana shiga ta ci karo da wasu 'yan mata su uku a ɗakin. Suna zaune kan gado da alamu a tsorace suke. Suna ganin Sabuna zuga bita da kallo. Babu wanda ya ce mata kala ita ma bata ce musu komai ba. Wata tarakota ta nuna mata bayi tace ta shiga ta yi wanka. Sai da ta ta shiga sannan ta ajiye mata wasu kaya a bakin gado ta wuce tare da troli din kayanta. Da jakar kayan kwalliyarta da wayarta ta kai wa Hajiya Hauwa ta amsa tana yi mata godiya. Safinawa bayan ta fito daga wanka ta zo ta duba kayanta sama da ƙasa ta ga basa nan sai wanda ta gani a an ajiye mata. Allah ya sa ta mayar da kayan jikinta. Dama ta zo ne ta turo kaya wanda za ta sanya ta koma ban ɗakin ta sa. Kuma sai ta ga babu. Ta zo za ta bude kofar ta ci kofa a rufe. Nan ta gaban ta ya faɗi ta juya ta kalli 'yan matan da suke kallonta. Cikin harshen Turanci ta yi magana ta ce me yasa aka rufe kofar. Babu wacce ta tanka mata hakan yasa ta koma ta zauna gefen gado tare da buga takumi. Tunda ta shigo cikin ɗakin ta kula babu mai yin motsin kirki a cikin 'yan matan kamar marasa lafiya. abin da ya kara bata mamaki har zuwa dare ba a buɗe kofar ba sai ma lokacin cin abinci da ya aka turo musu da abincin ta kasan kofar tare da abin sha kowanne da nashi yunwa ce kadai ta sa sabina ta ci abincin ba don taso ba suna gaba ci gaba ɗin suka ɗaura da wannan drinks da aka ba su ba su minti goma ba bacci ya kwashe su to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo ma lokaci na gaban insha Allah Ni zai dawo kamar kullum Mama Halim nake cewa a yi saurare lafiya. Assalamu